Mazaɓin da hukuncin kotun ta shafa su ne mazaɓar sanatan Bauchi ta kudu da na ɗan majalisar tarayya na zaki da na ɗan majalisar tarayya na alkaleri da na ɗan majalisar tarayya na darazau ganjuwa sai kuma na ɗan majalisar tarayya na gamawa. Jam'iyyar PDP tana da kujeru guda uku da suka hada da na sanata da kuma 'yan majalisar tarayya guda biyu. A taron manema labarai da ta gudanar sakataren shirye-shirye na jam'iyyar PDP a jihar Bauchi, Sama'ila ya usaɗe. ya yi bayanin matsayin jam'iyyar inda ya ce duk matakin da ya kamata a bi muna bi ya zuwa wannan lokaci shine muka zo mu sanar wa duniya abubuwan da suke faruwa na rashin bawa waɗannan mutanen namu certificate ɗinsu da kotu ta ce a yi shi yasa ya kawo mu ga wannan rana muka zo mu yi wannan press conference mu gaya wa duniya ta san halin da ake ciki rashin bada wannan takardun shida kenan a bata samu umarnin kotu ba ne ta samu umarnin kotu saboda lauyoyinmu sun kai musu court order wanda aka bayar saboda lokaci yana ta tafiya ya za ka fassara wannan abu mu dai muna bin su bisa doka na ƙasa yadda aka yi muka kai kotu muka bi kuma shine muke bin ƙa'idoji na abawa waɗannan 'yan takarkarar namu certificate ɗinsu shi ma dai a nasa bayanin a madadin sauran 'yan takarar ɗan takarar sanatan bauchi ta kudu honorable garba dahiru salen bauchi ya yi ƙarin haske kan abubuwan da kotun ta lura da su da ya sa ta yanke wannan hukuncin abin da ya kawo ni wannan taron manema labarai shine akwai hukuncin babban kotu na abuja da muka samu wanda ta soke ƙuri'un da jam'iyyar apc ta samu sannan ta ce a ba da satifiket ma 'yan takarar jam'iyyun da suka zo na biyu a wannan zaɓe da ya gaba. Kun kalubalanci wato nasarar da su APC ne suka samu? Tun kafin zaɓe muka shigar da wannan ƙara kuma amma sai yanzu muka samu hukuncinsa. Kotu bisa shaidan da aka gabatar mata ta gamsu ta tabbatar cewa jam'iyyar APC ba su bi dokokin ƙasa da dokokin da suke shimfiɗe na fitar da ɗan takara ba. Kuma kotu ta ba da umarnin satifiket a ba da jam'iyyar da ta samu ƙuri'u mafi yawa a zaben da ya gabata a wayannan mazaɓu. kotu ta umarni hukumar zaɓe da ta ba da takardar shaidar a nasarar cin zaɓe ga ku waɗanda yake kake mana bayanin su ita hukumar zaɓe ta samu wannan a dokar kotu? Wannan umarni na kotu yana ofishin hukumar zaɓe kusan sati biyu kenan. to amma yau yanzu namu kamar yadda na faɗa yana neman wajen kusan sati biyu kenan mun bi duk hanyoyin da ya kamata mu bi na doka to shine muka ce to bari mu zo mu sanar da duniya abin da yake faruwa ko akwai wani abin da yake faruwa wanda watakila ita ma hukumar ba ta sani ba to shine muke so ta sani kuma ta bi umarnin da kotu ta bayar a ba mu wannan satifiket domin lokaci yana kurewa kaga nan zuwa ran talata za a kaddamar da majalisan kasa kuma bai kamata a ce tun da mun samu wannan judgment kafin kaddamar da uh, majalisar kasa ya kamata a ce an ba mu wannan satifiket kuma daɗe daɗawa a yau a yanzu da nake maka magana babu wani hukunci ko umarni na kotu da yake hannun hukumar zaɓe bayan namu. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.